muna da fasali guda nawa a cikin wannan alburda muna da fasali guda goma kun ga yanzu za mu shiga fasali na biyar kenan tsora eh? biyar kenan a alfasar alkhami su fasali na biyar fi yi sallallahu alaihi wa sallama a cikin mu'jizojin annabi an gane ja'at ta zo wace ce ta zo al'ashijaru bishiyoyi ita ce fa'il ko? li da'awar fi ga da'awar manzan Allah sajidatan tana mai sujjada tamshi ilaihi tana tafiya zuwa ga annabi ala sakin akan macen jamarta bila kadami ba tare da kafafu ba an san macen jamari kori shi ne macen jama ku eh ko ba shi ba ne eh <laughs> to ja'at ta zo al'ajaru ita ce bishiyoyi da da'awati saboda kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun san hadisin balaraban kauye ko da ya zo wucewa annabi ya ganshi ya kai ba zan kira ka ga abin da yake mafi alheri ba ya ce wani abu ya ka yadda ba abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan ka yadda ni dan sako ne daga gurin Allah sai ce wannan maganar da kake faɗa wai zai maka shaida a kanta sai annabi ya ce masa ga wata bishiya can sai balalabin kawai ya ce masa ga wata annabi ya ce waccan bishiyar za ta min shaida ni annabin Allah ne sai balalabin kawai ya ce to in haka ne ka ce ke bishiya zo annabin Allah na firin sai manzan Allah ya ce mata zo annabin Allah na firin sai ya ga ta babbako ta taso ta zo gaban annabi ta tsaya ta ce assalamu alaikum ya rasulullah to shine busari yake cewa ja'at ta zo da da'awatihi saboda karɓar kiran annabi ita ce al'ashijaru bishiyoyi go amma mun ce za ka aka ce al'ashijaru shi ne fa'i da da'awatihi saboda kiran annabi a wani hali ta zo saji da tantana mai sujjada da haka nan suka ce Fadi da shi ne shine a atan tana mai kankan da kai Kamshi ilaihi tana tafiya zuwa ga annabi ala sakin akan matsayin jamar ta bila kadamin ba tare da kafafu ba eh? ka anna ta tare da ma ka ma kai ka ce sadaran ta rubuta sadaran wani irin zane ne lima katabat furuha saboda abinda rassanta suka rubuta an gane ka annama kai ka ce ta rubuta fadaran wani irin zane ne lima ka tibar saboda abin da rassanta suka rubuta min badi ilkafi na ƙayataccen zane billakami a tsakiyar hanya billakami a ina a tsakiyar hanya an fahimta yi to wannan mu'ujiza ta farko kenan ko to ta biyu mu je jama'a mata an na tara ta tafiya har da wakilin misalul gamamati ga kuma mu'jiza ta biyu misalin girgije ko gamama san ina ne Allah ya faɗi gamama ko wa zallalna alaihim al-gamama wa anzalna alaikum al-manna wa misalul gamamati misalin girgije an gani sa'iratan tana mai tafiya an nasara duk inda annabi ya tafi mun sake sa annabi yana yaro ko da yana tafiya girgije ta biyu tana mai inuwa ko to wannan mu'jiza ta biyu kenan shine musul da gamamat daga cikin mu'jizar annabi akwai kwatankwacin girgije sa'ira, tana mai tafiya an nasara duk inda annabi ya tafi mai take maka taƙihi tana tsare shi harram zafin nan na waɗi tsantanderu an san sai duru ai eh Mai tanderu wato shine tanderu wani wani to kai eh to misali, taqini tana tsare annabi harra zafin nan na wasisin tanderu lil hajiri na garjin rana ko hami mai tsananin zafi tana tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani san ya ya ayyuhal ladina amanu ko liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-hulma minkum salasa min qabli salati al-fajr wa hina tad'una siyabakum min min az-zahira kun ga zahira shine me garjin rana hadir kuma me garjin rana ko an rike fassara mislul gamamati misalin girgiji sa'iratan tana mai tafiya duk inda annabi ya tana tsare shi harraf zafin waɗi su tanderu lil hajiri na garjin rana hami mai tsananin kuna mai tsananin zafi me yake a gaba a kusan su bil kamar da mushaki inda lahu min qalbi fi nisbatan mabruratan adami a kasan su ina rantsuwa bil kamar da wata ya wannan rantsuwa eh? eh? man kana ne yanzu za mu ɗauke ta a kan zahirinta ko za mu ɗauka akwai ta ƙadiri inda busairi musulmi ne ko ba kafiri ba ne akwai ta ƙadiri da za mu ɗauka a ƙasamtu bil kamari shi ne a ƙasamtu bi bil kamari ina rantsuwa da ubangiji mata eh ai al'asulu bil musulmi shi ne husnul zan kyakkyawan mai tunda zai yi a awwala shi zuwa ga wancan a awwala shi a ɗauka haka yake yi karka zo kai ci da kai in ka duba duk shuru da aka yi wa alburda haka suke fassara a kasantu bil kamari shine a kasantu bi rabbil kamari ina rantsuwa da ubangijin wa ubangijin wuta ka gane mala sai ce ne. min kalbihi a kasamtu ina rantsuwa bil kamari shine bi rabbil kamari da ubangijin wata almunshaqi wanda yake tsagewa inna lahu lalle ga annabi akwai nisbatan wato daraja mabruratul qasami abin gaggata rantsuwa min kalbihi daga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane kan karatu a kasamtu ina rantsuwa bil kamari da ubangijin wata almunshaki wanda yake tsagewa inna lahu lalle ga annabi nisbatan akwai wani irin daraja mabruratul qasami abin gargarta rantsuwa min kalbihi daga zuciyar mandan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ne wa ma hawal garu min khairin wa min karami wa kullu qalbin min al-kuffar anhu wa ma hawal garu ina rantsuwa da abin da kogo ya tattaro an gane min khairin na alheri waye alherin manzan Allah wa min karamin na kuma karanci waye karanci abubakar siddiqu an gane wa ma awal garu da abin da kogo ya tattaro min khairin na alheri shine annabi wa min karamin da kuma karamci shine wa shine sidina abubakar wa kullu tsarfin kowane ido an gane min al-kuffari na kafari ami ya makanci anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ami ya makanci anhu ma daga abubakar da umar ko akan kawo zamiri na ɗaya ya wakilci abu biyu ko abu uku ba ya ga ya halatta a an fahimta yi dan mun karanto biyu a ishirin ya ce hawa kulla madadin lilwara wa jalalatin dan haka hawa ya hawi shine jama'a na haka wama awal walgaru. da abin da kogo ya tattaro min khairin na alheri shine annabi wa min karamin da kuma karanci wa kullu tsarfin kowane ido min alkuffari na kafare amin ya makance anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh فالسرق في الجار والصديق لم يرما وهم يقولون وفي الجار من حرمي annabi maimakon ya ce mai gaskiya a cikin ku wasu ce gaskiyar masu a cikin ku ku Bilgari gaskiya a cikin shi ne annabi wasu sannan sai mai kuma gaskata gaskiyar shine wa ga gaskiyar ga kuma mai wa gaskiyar Za ka duk da wannan za ka iya ɗaukar sairar ga duk wanda yake so zai taɓa sahabbai in bai yadda ba in ka ja aya ka ja hadisi in yana da alaƙa da ahali ne ana so a gashi sai ka ce ga abin da wasairi ya faɗa ba a kan sai da na abubakar sai da ya faɗa yace wasidiku fil gari wasiddiqu lam yarima gaskiya a cikin kogo shine annabin ga kuma mai ta gaskiyar ana tare an gane lam ma ba su gushe ba wa su kafirai ya na suna cewa mamin arimin babu kowa mamin. alimin babu kowa filgari a cikin kogo an fahimta yi wahum su kafirai ya kulu da suna cewa ma min arimin babu kowa filgari a cikin kogo wannan mintin za a dace da sauki sai ce mi zannu sanda kafirai suka zo bakin wannan kogon ko zannun hamama sai suka yi tsammanin tantabara ce ce saƙa a bakin wannan kogon ko sai kwaifai wazannal an kabuta sannan sun yi tsammanin giza-giza ne ko wa ina a wahalar buyuti labaitul an kabuti sai suka yi tsammanin giza-giza ne ala khairil a kan fiyayyen halitta lamtan su giza-giza ba ta yi saƙa ba a wannan kogon amma su ga kamar giza-giza ta yi saƙa walam ta ita kuma tantabara ba ta yi kwai ba amma suka kamar tantabara ta yi wa tantabara ta yi kwai ina ba ta an fahimta an gane zannun hamama sun yi tsammanin tantabara ce wa zannul an kabuta kuma sun yi tsammanin giza-giza ne suka yi saƙa ala khairil bariyata akan fiyayyin kai. lam suit ba ta ainihin wato saƙa ba ita gizo-gizo walam ta gumi kuma ita ma tantabara ba ta yi kwai ba saboda ne da mu je ayatul lahi aghnat a mudha'afat min al-duru'i wa ana alim min al-lumani wiqayatul lahi wannan kariya ce daga gurin Allah agana ita ce mafi wadatarwa an mudha'afatin akan ninkin baninki min ad-duru'i na sarki ka ɗauko sarkin yaƙi kayan yaƙi ka sassa mu jikinka kana neman kariya idan Allah ya baka kariya ta fi wannan ko ba haka bane shine wuqayatul lahi kariyan Allah agana ita ce mafi wadatarwa an mudafatan akan ninkin baninki min ad-durudi na sulke an fahimta ya karin yaki wa an alin daga madaukaki min al na dutse ka hau dutse babba ka je ka a akan shi kariyar Allah ta fi koyuwa a bayan wa a bayan dutse yana ba ta an fahimta yi sai sai mi ما سام الاشتهار دائما والتجرد به إلا zamani bai taɓa kallafa min daiman zalunci ba ma samani zamani bai kallafa min daiman zalunci ba bihi na nemi taimako da annabi wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah an gane da haka ƙur'ani akan ce aljaru ana nufin ma makwaci ko wa abdullah wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini wal jari dhil qurba dan uwa na kusa makwaci akan ce masa aljaru ko sannan wanda ake neman taimakon sa akan ce masa aljaru shi yasa Allah ta'ala ya faɗa yace wa wace wa huwa yujiru wala yujaru alayhi shi kowa yake neman kariya da shi shi mai neman kariya da kowa an gani ma zamani daharu zamani bai taɓa kallafa min daiman zalunci ba wasu jartu bihi na neman taimako daga annabi illa wani tufa sai na samu jiwaran taimako wanda da yudami wanda ba a yin zalunci minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi zamani bai taɓa kallafa min zalunci bai taɓa kallafa min zalunci ba in nemi taimako daga annabi illa wa min tufafi sai na samu jiwaran kariya lam yudami wanda ba a zalunci minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ne walau bin bil sarin min yadi lastalamtu nadami khair mustalimi walastamastu ko walas walastamastu ban taba neman gina dare ne ba wadatar nan na gidaje guda biyu min yadihi daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ce akan ce alyadu hannuhu alyadu ni'ima alyadu karbi ana faɗa na ka kona suke fassara walin samarsu ban taɓa neman an gane gina dare ne wadatar gidaje guda biyu min yadihi daga ni'imar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa salamtu fa sai na samu nadan kyauta min khairi mustalimi daga fiyayyen mai bayarwa an fahimta yi daga fiyayyen mai bayarwa shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la tumkir ruha min ru'ya min ru'ya inna lahu alban idza namatul aynan lam yanam la tumkir wahaya kada kai inkarin mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la tumkir wahaya kada kai inkarin mafarki kada kai inkarin wahayi ko la tunkirul wahaya kada kai inkarin wahayi min ru'yahu daga mafarkin manzan Allah kada kai inkarin mai wahayi daga mafarkin manzan Allah domin su annaba in suka yi mafarki da mafarkin da abin da suka gani a bayyana duk ɗaya ne me yasa yake la tunkirul wahaya kada kai inkarin mafarki min ru'yahu daga mafarkin manzan Allah sai ce inna lahu kalban lalle ga Annaba akwai wata irin zuciya idan lamatul ainani idan idanu guda biyu suka yi bacci dan yana mai shi baya yin bacci to tunda yana da wasu irin idanu guda biyu idan ido ya yi bacci zuciyar ba ta bacci bai kamata kuma in ya fice maka ga abu ya gani ta hanyar mafarki baka karyata ka ce ba zai yi ba ina ba ta an fahimta shi sa Allah sai ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya laqad qulanna al-masjid al-haram sha Allah mu'minina sai ce mu wa za zaka ina bulugin min nubuwatihi wa laysa min farfi halus wa ka wannan ya kasance ne ina bulugin yayin da annabi ya kai makura an gane an fahimta yi ko ina bulugin yayin da ya kai shekara arba'in min nubuwatihi na annabtarsa falaita yunkaru bai kasance ana inkari ba halin muhtalimi halin mafarki fihi a cikin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falaita yunkaru bai kasance ana inkari ba halin muhtalimi a halin mafarki a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba eh? barakallahu ma wahayin bil ala nabiyyin ala ghaibin tabarakallahu albarka ya tabbata ga Allah shine dama sultanuhu wa azma sha'anuhu wa kasura khairu ma wa ko ma wa ayyun bi muktasibi babu wani wahayi da ake tsoro ruwarsa an san tsoro ruwa yi eh eh tsoro ba mun eh a a tsoruruwa ƙololuwa shi ne sama eh? a eh? ba shi ba mukasa abinda ake samowa tsorota ko a eh? ba tsaruwa ba kai ya mutu mana yanzu ga shi nan sun ban sana wuta abinda ake samun wako to albarka ya tabbata ga Allah ma wahayin bi babu wani wahayi da ake samu ta hanyar wuta. yanzu karatun nan da ake ai sun ka gama da karatu neman shehu ita annabta Allah ya maka wahayi ai ba wani aiki kake baka kai matsayin a fare maka wahayi zaɓi ne daga gurin Allah ya ga dama tun kana jariri ya zaɓe ka ce kai annabi kuma duk wanda bai bi ka bai ya rushe imaninsa ko ya rushe rayuwarsa in an je lahara ya danna shuka an fahimta ya ba a samun wa'ayi da annabta ta hanyar yin aiki kawai wa rabbuka ya khaliqu ma yasha wa yaskala an gane shine abin da yake ne albarka ya tabbata ga Allah ma wahayu babu wani wahayi da ake samu babu wani wahayi bi muktasamin da ake samu ta hanyar surututa wala na biyun babu wani annabi bi mutajimi da ake tuhumarsa ala gaibin akan gaibu an fahimta a yi sai ce min kama abura a wasabar billahi billam tsarahatu wa atlaqan arban min kafin lamari. kam abra'at so nawa tawarkar mecece rahatuhu tafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so na wata warkar da wasabin mara lafiya billamta da shafa kafin annabi mutono ne mutum ya zo ba shi da lafiya eh kamar kisan wani sahabi ne da aka je yaki idan sai samu matsala hmm? wani sahabi ne ba ni yana mai tsalin shi ali wannan addu'a aka yi akwai ɗaya daga cikin sahabbai yakin da aka fi idan ta samu matsala da idan ta samu matsala har sai da ta zazzagu irin ta zazzagu annabi ya kama idan ya mai da ya sha ba sai ya koma da wacce ta faɗo da ta da ba a kasa gane wacce ke ba da kuma wanda aka tura suka je suka kashe wani bai yahudi kafarsa ta kari ya janyo ya janyo ya janyo ya zo ya ce annabi an gama aikin da kasa amma na samu matsala kafa ta ta kari annabi ya ce kawo kafar magani yana shafa kafa sai ta koma yadda kai an fahimta ya shine kam so nawa abra a tawarkar huta tafin hannun annabi tawarkar da wasabar mara lafiya billam da shafa an fahimta ya sannan me wa atlaqat sannan ta kwanci araban kulli min riqatil limami daga kullin nan na kananan zunubai an fahimta ai ta kwanci kulli an gane daga kananan kullin nan na kananan zunubai eh? wa ahayatu sunnatu shahaba sanata sunnatu da eh da'awatu hatta akab da da'awatu da'awar Allah addu'ar sa kenan da'awatuhu addu'ar annabi wa aka yi tara yadda sanatar shaba shekara mai tsananin fari sana shekara ko shahaba mai tsananin fari to da'awatuhu addu'ar annabi wa aka yi sanatar shahaba tara yadda shekara mai tsananin fari hatta haka hasiri ta kwaikwayi an gane gurratan shine haske fil a asirar duhami a cikin zaman na masu duhu an fahimta yi eh, da'awatu da'awar annabi addu'arsa kenan wa ahayat ta rayar da sanatar shahaba shekara mai tsananin fari ko hatta akan haske da ta kwaikwayi burratan wato haske fil a asar juwami a cikin zaman na masu duhu asarun zamani ko jam'in shiwa usu sannan akan ce a asu jam'i ne na ainihin wato asuru sai yake cewa ne bi arabin jada aukin talbata aukin talbata a biha ausilun min al'arami jada annabi ya yi kyauta an gane jada ba shi sa mai kyauta sai a ce masa jawadun ba eh? to jada annabi ya yi kyauta bi arifin da girgiji mai bujurwa ana ganiya don mai faɗa a cikin sauti lafa falan mara auhu aridan da takabilan lokacin da suka fi girgije kenan mai bujurwa kaga sai suka ce haza aridun da, wannan girgije ne mai bujurwa wanda ruwa za a yi mana Allah yake cewa bal masu masta ajal bi rihun fiya a zabin ɗan to jada annabi ya yi kyauta bi arijin da girgiji an gin an gane aukilta ko ka yi tsammanin bai tsaha kwadaddafi ne kududdufi ne an san kududdufi ya yi biha da ita wannan ainihin wato kyautar da annabi saibun an gane ko ka yi tsammanin kwarara ne minal yammi na teku an gane walƙar auhaina ila musa an asiri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahr yabasa la takhafu darkan fa atba'ahum fir'aun bi junudihi fagashiyahum min al yammi ma gashiyahu min al yammi shine ce huku aw sayrul ya yani sayrul an gane min al arin nadab an san dama ai dan da yake fada cewa a cikin laƙar kana lissafin in fi maskanihim jannata ni an yamirin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkurula baldatun tayyibatun fa a'radu fa arsalna alaihim sayla al'arim kun ga sayla shine kwarara al'arimi kuma shine wa dam ina fata an fahimta da wannan shine kuma dama mun ce amfanin karatun luga kenan irin wannan ya koya ma ɗalibai sanin ɗaiɗaikun kalmomi na larabci wanda za a fassara qur'ani da hadisi da su bas shi kenan. ya kamata in an gama karatun alburdan nan kafin wata na gaba a ce ɗalibai sun hatta ta bai ɗari da sassanin nan eh? za a gwada ku ko shi ne an fahimta yi eh, wannan Ya annabi ya yi kyauta